لنا محمدا عبده ورسوله أشرف من أذلت السماء وأقلت البيداء من أطاعه دخل الجنة ومن عساءه فهو الطريد البعيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائبين إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه عباد الله إن آخر آية في القرآن وآخر وصية فيه هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله هذا اليوم العظيم الذي حذرنا الله منه هو يوم القيامة الذي كان الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لا يكون الإنسان مؤمنا أبدا إلا إذا صدق بذلك اليوم الإيمان به يصحح الأعمال الإيمان به يسدد الأقوال الإيمان به يحمل على فعل الطاعات الإيمان به يحمل على ترك المعاصي عباد الله إنه يوم ذو أحوال وأهوال وأمور كثيرة لأنه يوم طويل يوم طوله خمسون ألف سنة وبرحمته وبرحمة الله تعالى حذرنا الله منه أيما تهذير وأخبرنا بالتفصيل ماذا سيكون في ذلك اليوم والكيس عباد الله الكيس السعيد من ابتعد بما ذكر الله واعتبر بما ينتظره ففعل لذلك اليوم والشقي من لم يلق لذلك بالا وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني قال عز من قائل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه فأنهم فراش مبثوث كما قال عز وجل في آية أخرى فأنهم جراد منتشر وقال أيضا مطعين إلى الداع أي مسرعين يقول الكافرون هذا يوم عسير أي هذا يوم شديد الأهوال إنه كان يوما عبو إنه يوم عبوس قمطرير ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبوسا أي ضيقا وقمطريرا أي طويلا وقال المفسرون يعبس الكافر يومئذ تعبس فيه الوجوه من الهول ويتقلص الجبين وما بين العينين من الهول إنه يوم عسير هو يوم التلاقي قال عز من قائل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق فأخبر سبحانه عن عظمته وكبريائه وعن ارتفائه وعن ارتفاء عرشه العلي على جميع مخلوقاته وأنه ينذرنا ذلك اليوم وأنه يوم التلاقي يوم يتلقى فيه آدم عليه السلام وآخر ولد وآخر ولد من أولاده يوم يتلقى فيه العباد بعضهم مع البعض مع بعض يوم يتلقى فيه أهل السماء بأهل الأرض يوم يتلقى فيه الخالق بالخلق ويتلقى الظالم بالمظلوم ويتلقى كل عامل بما عمل من خير وشر ويوم الاستجابة وإدراك قلة المكة في الدنيا قال عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أتظنون إن لبثتم إلا قليلا أتقومون إجابة لأمره وطاعة لإرادته تقومون من القبور وتظنون إن لبثتم إلا قليلا كما قال في آية أخرى أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال أيضا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إن لبثتم إلا يوما يوم يرجع الناس فيه إلى ربهم وخالقهم ورازقهم للجزاء على أعمالهم بمثل ذلك اليوم فاعملوا عباد الله قال عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا المؤمنين وقال أيضا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وقال أيضا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة عباد الله يا عبد الله ماذا أعدت لهذا اليوم أعدت أعددت له توحيد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات أم أعددت له الإشراك والكفر والإلحاد كيف يكون لقاء كيف يكون لقاؤك مع الله إذا كان خلقك وحده وأنت أشركت معه غيره في العبادة رزقك وحده وشكرت غيره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كيف يكون لقاؤك يا عبد الله مع ربك إذا لقيته وأيديك متلقفة بدماء عباده متلطخة بدماء عباده الأبرياء وهو القائل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كيف يكون لقاؤك معه إذا لقيته وأنت ممتلئ البطن متشبع بحقوق عباده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به كيف يكون لقاؤك معه يا عبد الله إذا لقيته وأنت متوغل في الفواحش من الزنا واللواط وغيرها فظنوا, فظنوا, فظنوا عباد الله بربكم خيرا وقذوا من غفلتكم إنكم ترونه بعيدا ولكنه قريب كما قال عز من قائل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سبوا عباد الله إلى ربكم قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تطلبوا من ربكم الإنذار ولا ينذر ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سير المرسلين أقول ما سمعتم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 ta shida watan zalƙa'ada na shekarar dubu ɗaya da da ɗari bakwai ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da maka zuwa Madina wata ta yi daidai da ashirin da hudu ga watan biyu daga watan hudu na shekarar dubu biyu da da ashirin 2026 ta miladiya yana bayani ne akan wani bangare na aya ta ashirin ta uku a suratul baqara wacce Allah ke cewa cikin ta wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wannan bangare na aya shine matashiyar kusurwar mu ta yau Allah ta kuji tsoron sa kuma kusancewa cewa lalle ku masu saduwa da shi ba wannan ayar ba karamin gargadi ta mana ba idan an kula cewa mu ji tsoron Allah da za mu haɗu da shi da ka kinan dan nisan tafiya ƙarshen ta za ta fice mana da haɗuwa da Allah in ka yi wa Allah da'a za ka zo ka haɗu da shi a ƙarshen al'amari idan ka bujire masa ka masa taurin kai ka saba masa za ka zo ka haɗu da shi za ka bi yadda ta kai ka kawo jin nisan tafiya ku sai mun zo mun haɗu da Allah to magana shi ne, yaya haɗuwar mu da Allah za ta kasance wannan shi ne babban abin da ya kamata mu dinga nazari kai. yaya haɗuwar mu da Allah za ta kasance a wannan ayar Allah ya ce mu ji tsoron sa kuma mu sani cewa za mu haɗu da shi a wata ana cewa ku yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ne da za ku koma wurin ku a cikinsa kuma su waffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la sannan kowace rayuwa za a ba ta sakamakon aikin ta cikakke shine tuwaffa za ka tuwaffa ba kawai ba da sakamako ba ba da sakamakon aiki cikakke haka wanda ya muna na aiki zai ga sakamakon mummunan aikin ta take, wanda ya kyautata aiki zai ga sakamakon kyakkyawan aikin aikinsa cikakke Allah ya tabbata tsoron wannan ne haka wannan yini ya zama mu tsoron shi saboda me ya kamata mu ji tsoron wannan yini saboda za mu haɗu da ubangiji ranar ce Allah ya kira ta da cewa yau mu talaki ranar haɗuwa ita ce wannan rana ranar da halittu za su haɗu da mahalicinsu kaga mu taba haduwa da Allah ba amma saƙonnin Allah sun iso gare mu gargadin Allah ya iso gare mu to ranar ne za mu haɗu da Allah kaga za a haɗu tsakanin halittu da mahaliccin haka nan za a haɗu tsakanin bayi da bayi yanzu wanda suke raye a nan wanda suka rayu shekara ɗari uku ɗari biyu da suka wuce ba su san kowa daga cikin wanda ke rayuwa a bayan ƙasa bai wanda ya rayu shekaru ɗari biyu da suka wuce mutum guda da ke cikin bayan ƙasa bai san shi haka nan mutum guda da ke bayan ƙasa bai san waɗancan mutane walantana wanda suka rayu shekara ɗari biyar shekara dubu dubu goma dubu ɗari miliyan tun daga farkon duniya kowa zai haɗu da kowa mutanen farko za su haɗu da mutanen ƙarshe annabi adam zai haɗu da zuri'arsa gaba ɗaya tun daga na farko ɗan da ya fara haifa a duniya da kuma ɗan da za a haifa ƙarshe a cikin zuri'arsa sai a ranar za a a ranar ne halittun ƙasa za su haɗu da halittun sama sama za ta tsatsage ko su dinga saukowa sama ta tsattsaya za ta yi wani irin ƙara mai ban tsoro da ɗaga hankali wanda sakamakon wannan ƙara za ta tsage tana tsagewa sai ko su dinga durowa suna saukowa kuma ninkin ya ninka adadin wanda ke bayan ƙasa tana zuwa za su kewaye mutane da halittu da dabbobi da aljanu gaba ɗaya za su kewaye daga nan sai sama ta biyu sama ta tsage mala'ikun da ke ciki su sauko haka nan dukkan mala'iku za su sauko haka Allah ta'ala zai zo dan yi hukunci tsakanin mutane zuwa wanda ya dace da shi Ya yace wa ja'a rabbuka wal malaku wannan yini yana da matsananin gaske yini ne mai girma gini ne wanda mutane za su ga cikin rudu da imuwa da tashin hankali wanda Allah ya kuskanta su da cewa yau mai kunun nasu kalfarashin mabusur ranar da mutane za su kasance kamar fari watsatsu Kuma yadda ba fari suke fi can su dawo nan su je su dawo a je can a dawo haka mutane za su yi kankuri da kai kawo daga wuri zuwa can a dawo saboda imuwa da rudu tsananin ne mai tsananin gaske Allah ce ba zalika yawma idin yawmun asirun ala zairu ya ce ya kulu al na hada yawmun asir gini ne mai tsananin wahalar gaske iri ne da Allah ya tara masa wahalhalu masu yawan gaske za a kusanto da rana kawunan mutane hakanan mutane zufa da gumi za ta lullube su babu ruwa babu abinci haka za a yi tsayuwa kuma babu zama saboda ba ka da wurin tsayuwa sai daidai iya inda ka suke ko ina a cike yake da mutane da aljanu da dabbobi da kowa ma kyal an cika tsaka suna ka baka da wurin zama ba maganar zama ba abinci balle ka ci abinci ba ruwa kuma za a yi tsayuwa mai tsananin tsawon gaske Allah ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana shekara dubu biyar gwargwadon eh, shekara dubu hamsin gwargwadon girman wannan sai haka za a tsaya a tsaye ana jira hukuncin Allah a wannan lokaci ne tsananin gaske. Dura ka lokaci ne mai wahala, lokaci ne mai tsanani, babu abin da zai kubutar da kai sai yi wa Allah biyayya shi yasa a wata ayar da Allah ya ce wa taqullaha wa alamu annakum mulaquhu ya Allah ya bashirul mu'min sai wa mu'minai albishir suna da kyakkyawan sakamako a wannan yini sannan suna da kyakkyawan tarbo a wannan yini sannan suna da suna da samun sauki ga dukkan wahalalu da ke cikin wannan yini Allah ta'ala zai sauƙaƙa musu sai Allah ya ce kai wa mu'minai albishir saboda albishir din girman sa ya kai sannan eh, ya wuce a bai a faɗi ga abin da Allah yake musu albishir da shi albishir ne wanda ya kai albishir. Raka mumini yana da matuƙar gata a gurin Allah idan ya isko Allah da imani. babban abu shi ne da wani abu za mu isko Allah. Da mai za mu isko Allah. Gini ne wanda saboda tsananinsa zai mantar da mu duk irin daɗewa da muka yi a duniya. Ballantana kai maganar daɗin da ka ji a duniya. da holewa da kai a duniya din ya wuce Allah ce yini ne da za a tada mutane Allah ce ka Allah yalbasu illa ashiyatan aw duha mutane za su dinga tunanin wai anya kuwa zama da suke a duniya ma sun kai hantsi ya wuce zaman hantsi ba wai ma'anar magana rabin yini ake ba kaga hantsi bai kai rabin yini ba to da ka tunanin mutane wai rabin yini ma sun kai ba ma yini guda ɗaya wata suna cewa illa bisum illa ashara ala usaduhum dariqatan illa bisum illa yau wanda yake su tunani da hasashe da kirdado yake ka ni fa ina ganin gaba ɗaya zaman da muka yi a duniya ba mu ce yi ne guda ba haka idan zaman da ana tunani wanda ya fi ɗiba da yawa shine wanda yake ganin kamar an yi kwana goma a duniya wanda ke da hankali da tunani yana ganin kamar ma yini ɗaya aka yi wasu ma suna ganin kamar rabin yini wasu ma suna ganin bai ma kai rabin yini ba iyakar ta hantsi ko ko maraice ka gani waɗannan yana nuna maka yadda wannan yini yake duk abin da ka ji daɗin da ka ji anan duniya za ka mance da shi gaba ɗaya za ka ɗauka duniyar ba gaba ɗaya ɗan zaman da kai a cikin ta ɗan ƙanƙani ashe ya kamata mai da hankali da mai za ka isko Allah shi ne abin da kowanne ya kamata ya dinga sawa a rayuwar shin za ka isko Allah da shirka Allah ya da shirka shi shi kaɗai ya ce ka bauta masa shi shi kaɗai sama da shi shi kaɗai halitta kuma shi kadai ke maka ni'ima shi kadai ke baka kariya shi kadai ke baka duk abin da kake bukata ka bauta masa shi shi kaɗan ko kowa ya halitta ka shi kadai amma kai ka hada shi da wani gurin bauta ya maka ni'ima shi shi kadai ba tare da wani ya kama masa ba amma kai a gurin bauta ka hada shi da wani to kaga duk wanda ya isko Allah da wannan to ya bari ya gama shiga uku Allah ta'ala ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin duk wanda wa Allah tarayya gurin bauta to Allah ya ya haramta masa aljanna ba shi ba aljanna har abada kuma ma kuma sai ita ce wuta kuma azzalimai ba su da mace ko ko zaka isko Allah ne hannuwanka cike hannuwanka jike da jinin bayansa da jinan nakin bayansa ka kashe wannan ba su haƙƙi ba ka zubar da jinin wani ba su haƙƙi ba ka yanka wani ka kona wani ka harba wani ka kake zakan zaka isko Allah ranar lahira ga shi ka riga ka karkace bayan sa ba bisa ake ba kuma lana Allah ya faɗa alqur'ani kallara ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa a'adda lahu 'adaban 'azima ya riga faɗa shi duk wanda ya kashe mu'mini da gangan kaga mu'mini guda kenan ba wanda ya kashe mu'mini guda da gangan Allah ya taimako masa ita ce wuta kuma yana madawwami a ciki Allah ya tsine masa Allah ya la'ane shi Allah ya fushi da shi kuma Allah ta ala masa tanadin azaba da girma ko za ka isko Allah ta yi da dukkanin da cike da haƙoƙin mutane ta danna haƙƙin wani ta ci haƙƙin wani ta zalunci wani Ta yi kaza za, Allah suna to az-zulmu zulumatun mai qiyamah wannan zalunci da kake gani duk fainar ranar lahira ka zalunci mutum kana ganin lafiya lau ka fi ƙarfin su ba abin da iya baka san akwai wanda ya zai iya masa ba ranar lahira hankalin ka kwance sai an zo ranar ka na fari an baka amana ta mutane ta yi rubutu ta ka ɗauka babu komai ka ɗauka shi kenan ka ci banza ya riga ya tafi sai ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man khana man kana lahu mazlamatu li akhihi وليتحللها اليوم قبل أن لا يكون dinarun wala dirham duk wanda ya san yana da wani abu da ya zalunta na ɗan uwansa annabi ya ce to ya warware tun a nan duniya idan ya fita daga hakkin mutane ya warware ya ku qabla an la yakuna dinarun wala dirham kafin a zo ga wani yini yinin da babu batun dinare babu batun dirhami babu batun naira babu batun dola abin da ake hada hada da su a wannan yini su ne lada lada da zunubi su ne ababen hada hada za a dinga biyan mutane daga Ladan wanda ka zalunta daga Ladan ka za a biya su wani ka zalunce shi kana ganin kaci banza komai ya wuce kana ganin dama ce sai ranar daga ladan da ka zo da shi waɗanda kake kafa kafa da su waɗanda su ne tsirarka ko ka ciki da akai su ne kana ji kana gani ana ɗiba ana biyan waɗansu da ka mora da abin da ka zalunta da shi ya riga ya ƙare duniyar ta riga ta tafi ba ka jin wani abu lokacin ma kai kana ganin ma kaman ɗan ƙanƙanin lokaci da haka ne makamin kiyamun da haɗuwa da Allah shirya wata Ba babu abin da za ka shirya ma haɗuwa da Allah da shi kaman ka sauke hakkin Allah da ke kanka ka sauke hakkin bayan Allah da ke kanka waɗannan su ne babban abin da za ka kuɓuta da su a gaban Allah Nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana an ce da shi ya Rasulullahi kaya sun yi tsada zo ka yanke mana farashi sai Nabi ya ce ai ba ni ke yanke farashi ba Allah ke yanke farashi yace kuma kun ganne to ke in isko Allah babu mutum guda daga cikin ku da yake biyata da wani hakki ko na misala zarra yace ina so in isko Allah babu mutum guda a cikin ku da yake biyata da hakki ko na misala zarra amma yanzu musa kankance babu abin da ya dame hakki na kowaye bai dame mu ba ka ce hakkin mutum ya ce maka Allah ya isa ka ce karo in dai dan Allah ya isa ne ka ci gaba da yi sai hana ka tsara kai kana ganin kamar Allah ya isa ba ta tsina da komai saboda ka ga ya ce Allah ya Allah ya isa kuma baka ga Allah ya kwato ya bashi wannan tai sai ka dauka cewa Allah bai isa ba ko ka dauka cewa babu komai ka ci banza ba san kanka kake fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa taqu da'watal mazlumi fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ba ta da wani shamaki tsakaninta da Allah za ka ji tsoron Allah bayan Allah amanonan mutane da ake dankawa a hannunmu kuke da suke a kai mun ɗauka cewa ganima ce mun ɗauka cewa babu komai mu ɗibi haƙoƙin mutane yadda muka ga dama mu danne yadda muka ga dama mu cinye na wannan yadda muka ga dama mu take na wannan yadda muka ga dama duk muna ganin wai babu abin da zai faru kuma ba mun yi imani da Allah mun yarda wannan rana tana ta yasa Allah ta'ala ya tambayi irin masu haka yace wai shin suna ko da iya imanin cewa za a tada su yace wailul lil mutaffifin allazina idza kalu ala nasi yasaw wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ce mana ya tabbata da masu sauye ma'auni waɗanda idan su suka zo saya a gurin mutane za a cikata musu ba sa yadda sai an cikata musu mudu cif cif amma idan su suka zo sayarwa da mutane to sun san hanyar da za su yi su kware su su sauye musu haƙƙi ba su cikata musu haƙƙi ba ya Allah ce waɗannan ba sa zaton cewa za a da su wani yini mai girma yanin da mutane za su tsaya gaban ubangijin talaka kaga waɗannan ba san ba da hakki amma wani ɗan kaɗan ne suka tauye sun ɗan ɗiba daga na wannan abin da bai ta ta kara kare ba suna ganin ba komai ba suka ɗan tauye maimakon su cika wa kowa su bashi sun rage sun rage sun rage Allah ce waɗannan ba sa zaton za a da su ya kake zaton wanda ya hannu mai gaba ɗaya wanda ya danne kuɗi gaba ɗaya an ce ga kuɗi a gyara wa mutane wuta a tafi ka hanyar mai kuɗin gaba ɗaya ka ci ne kai kaɗai mutane suna ta ɗanɗana kuɗa ba wuta ba fanka ba ac ba komai sana'a ta tsaya duk sanadiyar ka kai ka cinye kuɗin kuma ka ɗauka shi kenan babu komai lafiya ne an baka kwangila ka gyara wa mutane hanya su dinga bi suna tafiya ka cinye kuɗin kai ɗanɗana. mutane hanya ba ai hatsari yan fashe su samu dama tunda hanya ta fashe dole ka tafi a hankali a tare ka a kwace maka dukiya Ka yi hatsari ka samu ka rasa rayuwarka ko ka tare hakanan abubuwa abin hawan ka ya lalace saboda munin hanya ka zo ka kashe kuɗi mai yawa a kai duka mun ɗauka babu komai an cinye mun zauna mutane na ta wahala waɗannan su zo su wahala waɗancan su zo waɗannan su zo mun ɗauka babu komai shi ke mun ci banza. Wadatar mace mace kanmu, kar mu ha'inci kanmu. an fi za ka lafiya da abin da ka zalunta da shi sai ka biya sai abin da ka ci na mutane sai ka biya za ka bi tsoron Allah mu daina ɗauka cewa babu komai mu daina ɗauka cewa ai sai mun yi haka za mu yi arziki ba sai mun yi haka za mu yi arziki ba shi duk wanda Allah ya rubuta mu arziki sai ya arziki ko ya ci na mutane ko bai ci ba ko ya ci haram ko bai ci ba ya yi arziki wanda dai Allah ya rubuta mai ba zai arziki ba ko ya ci ko bai ci ba zai yi kiyar sai ya yi kiyar ko da ka dame muke wahalar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoron Allah ya kyautata nema Allah ta'ala ya kimtsa masa a rayuwa cewa babu ran da za ta mutu ba ta ta cika azzikin da ajalinta kamar yadda ba za ka mutu ba sai ajalinka ya shika haka nan ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikinta gaba ɗaya ka kaf ka mutu kuma ga Allah za ka ji tsoron Allah mu gyara kanmu mu shirya wa kanmu na tsayuwa ga Allah daga shi abin da ke rudin mu shine muna daukan abin da ya sani sai mu dauka bayan za mu mutu ba sai mu dauka ai da saura dan me sai na tsaya na shirya ai akwai lokaci bari nan gaba na yi nan gaba nan gaba alhalin ba mu san gaban ina take ba yau ce take Allah ta'ala ya samu ce Allah ya mana muwafaka duniya da lahira Allah ya raba mu daga hakkokin mutane Allah ta'ala ya sa fa karfin bukatun mu muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi rayuwar mu lokacin da zai karɓi rayuwar mu ya sa ba wani wanda ke biyan mu da wani haƙƙi a nan duniya muna roƙon Allah ku mu Allah ya yi mana ina roƙon Allah ya zauna da wannan kasar mu lafiya ina roƙon Allah ya inganta mana al'amuran kasar mu duk da al'amura suka tabarbare ina roƙon Allah ya sa mana gyara a ciki ina roƙon Allah ya sa mana agaji a wannan kasar mu ina roƙon Allah ta da ya raba mu da kutuntunu ala wa ya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 وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر ذلك الموحدين في كل مكان بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم وخمكم